A wani mataki na rage cunkoson marasa lafiya a babbar asibitin gwamnatin jihar Naija da ke mina fadar gwamnatin jihar, a yanzu dai gwamnatin jihar ta gina wani sashen kula da mata masu ciki da kuma yara ƙanana. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda yawan jama'a ke ƙara kwarara ya zuwa jihar, kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar Alhaji Ɗanladi Indayabo ya yi ƙarin bayani. An ga cewa rikici da tashe-tashen hankulan da ake yi a wasu jihohi da ke kusa da mu mutane na tashi kawai kwatsam muka tashi muka ga mina yawan mutanen da muke da shi yanzu ya fi na da yawan mutanen da suke zuwa asibiti ka ga mace ta shigo tana so ta aihu sai muka ga kamata ya yi mu yi wani sabon asibiti musamman na mata masu ciki da suke da bukatan aihuwa yanzu muna da wannan sabon asibitin da kwanan nan za mu kaddamar da shi a fara aiki a ciki. Ina ne take wannan asibiti? Tana nan Mina. nan cikin garin Mina kurkusa da babban asibitin Mina. Shi wannan asibitin kyauta ne za a rika ba mata koko da akwai wani izari. Kyauta ne muna da dama muna da wannan tsarin a ƙasa da ya tabbatar da cewa mata masu ciki kyauta ake musu komai in mata aihu hai yaron ya kai shekaru biyar Kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Niger dai Hajiya Hadiza Abdullahi ta ce sabon asibitin da suka so kammalawa tun a watan Disamban bara zai mai da ƙarfi ne kawai ga mata masu ciki. Aka kwashe maternity daga asibitin general aka kai gurin sannan sai a fara renovation sai a wannan asibitin general zama general hospital amma anything maternal health eh, neonatal care sai kuma gurin. To yanzu yaushe ne? yaushe ne za ku bude ai ka san inda kasan naira ya zama hmm. da mun so mu gama shi ma july december 20 29 or 30 to hmm. ka san Duk da yake dai samar da wannan asibiti ya zo ne a daidai lokacin hada-hadar siyasa, masana sun yi imanin cewa zai taimaka wa matan da ke samun matsaloli a wajen haihuwa da har ma wani lokaci ake rasa rai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.